da Allah ya taimaka mun kai ma Allah ya taimaka ni ne babakin gurbi Allah sarki ciwon cikin barewa a dajuwa za ya ba ta kanwa Allah da ya yi barewa shi za ya ba ta kanwa Allah ya taimaka ma kai dai ka ba mu kuɗi kai dai ka ba mu kuɗi ga cikar ka kusa da kai mai kyan gaske ga lolo gashi Allah ya taimaka za gaye kai ne uban su gayu kai ne uban su gayu a ƙasar Najeriya gaba ɗai. Gashi ungo gashi na baka dubu biyu. Gayu a kai da kai gayu. Gaye Allah ya taimaka ma. Allah ya taimaka ma. Ya ban kuɗi guda biyu. Dubu dubu ya ban guda biyu. Kuɗin jaka ashirin. Jaka ashirin ya bani. ni ne uban yan gurmi Allah sarki Allah sarki An yi kai fitsari da kumfa. Eh, eh kiwon cikin barewa. Eh, kiwon cikin barewa a dajuwa za a yi ka kanwa. Nan gani nan bari nan kallo. Ah. wanda ya kai ka daji ba yai eh, zai bata magani ba ciwon cikin barewa a dajuwa za a yi ba ta kanwa allah da ya yi barewa shi za ya ba ta kanwa ya kwanci da ka tada ka tada ka tada ka tada birni in ka kai kai da daji wanda ya kai albarkacin safara safara ta wajena na ƙara ma naira wuri na guga wuri har dubu biyar. Ya nake. Saboda mu muna nan. wannan dan arziki wanda ya gaji arziki tare da ci kasa. yar manyan ah. mutane wata suka gaji arziki. Sai da yar manyan. Ba wai. Eh, a ci gaba da casu. A walwasa a walwasa. A walwasa. Ya ce na warwaza. Eh. Ya ce mu warwaza. Yawwa. kuma kuwar wasa kuma kuwar wasa imanin warwasa can bakar karuwa ba ka ganta ne ita mai yaudariya sannan ubanta ma dai mai yaudari wata ma kuma mai yaudariya ta yaudare sa a gida ta fito nan ma za ta yaudara wai ita za ta yaudare ni ƙaryar ki ni na gabro ki yar banza ba za ki yaudare ni ba Allah ya la'ance ta tun farko ya la'ance ta tun farko sun la'ance ta tun farko manya-manyan malamai suna ta jan kunne karka ne mu karuwa domin ka taɓo ta tsiya domin ka jan gwaloki idan kin taɓo ne wallahi kin taɓo tsiya wallahi kin jan gwalokiya yar wahala yar marasa mutunci yar banzaye yar yar yar yar yar jar burasa mutunci wallahi ta taɓo ne na san ta tsiya tun farko uwa guda can sannan ga uwa guda can uwa guda ana taɓa kati karta ake ta ba dala dakata ni sai dai a bani ko kuma ni in ma ka bani sosai ba lafazin da zan karɓi kuɗi a hannun wani kafi ne ba yaushe rabansa da naira guda ɗari ya ga jaka biyar wai shi ba za ya zo ya karba ba rabansa da jaka biyar shi ma mandiya ɗan wahala ɗan mutunci sannan wahala abu kuma ya zo a ah, ke abun mutunci na zuwa ina zuwa ni ai malaman abin ya karo ta ga mai ciki je ki si ne ga ni sabon dan wai sabon dan tare shi ba sallama ni ba ni waje da Allah Ke. Gidan magajiya ga taron magajiya ga jama'ar magajiya kuma duk gidan magajiya ina ga nan alhaji hajji baitin lahi ga nazar kaga ka san wani abu lokaci ya yi fatar za ka tsaya tak ka daina wa yarinyar nan zambo Allah sai yawa ka gane ta wace. hidima au yarinya ke. na dalla ya da lokaci ya yi da mm. za ka tsaya to yadda dai lokaci ya yi da za ka tsaya ka daina mata habaiki to in kuma da ma dai in da ta kare to shekaran nawa ai shi ne na gaya ma tun ana bari ki tun da Allah ya sa ki san magana ni na sani wannan magana an kare ya Allah eh ya dade bai ganna kai na ce ya dade bai ganna kai ba wallahi lazi ba inda zai ba a zo da mota ban Allah inna <laughs> Allah da nan mun ba ban Allah Allah sai wallahi ba zan je ba idan ma laifi to a bariki in dan iska iskanci mu ne muke maganin sa haka yake ka ko dan gidan uban wani ne ko ko in mutun yayi a can cikin gari ku za a kaiwa eh, ka bai ce na ai yawa ku da cikin gari mu kuma da bariki ka bai ce na ai eh. da ka dai bi kai hakuri hey ba sha eh? ba ba wannan zan yi waya wallahi baka hakuri ai baka hakuri zan yi ya hakuri Allah baka hakuri wallahi da wurin zan ita ma bata hakuri ba ko me kai mata ba ta hakuri Allah ba bata hakuri a to shi kenan wannan in gidan magajiya menene sai abun kunya gidan magajiya ga taron magajiya ga jama'ar magajiya kuma da gidan magajiya ai zuru ne maka kake ta wani leke-leke tana leke-leke ashe ashe kai wai nan wai za ka ci kuɗi ko ashe kai tale-tale ne ma ban sani ba ka da wani gidan magajiya wani takumi haka kai eh? dai bari da alhaji ba komai a ba zai zama a ce lafiya lau ba inda lafiya lau ne kya ɗauko hannu ki yaɓa shi akan haɓan ki haka wallahi ɗan alhaji tun jiya rabona da in ci abinci tun jiya baki ci abinci ba lafiya duk masu abincin da suke wannan ƙauyen tamu wa zai bani bashi ba wanda zai na bashi a kan a to ai mu in dai muna rayi abin da zai sa yar bariki ta fara tunanin gidansu ko ta fara tunanin komawa gaban iyayenta to ba za mu ma so ta fara wannan tunanin ko muna da shi ko ba mu da shi ma shiga mu fita mu zo mu faranta mata haba haba hidima haba hidima muna garin nan a ce har sai ta kai kiwon kwanakin yini baki ci abinci ba abin da muke nema ai naku ne da kin ga ki je ki samu mai indomi a haɗa miki indomi da kwai kuma dai me za ki samu na ki je ga nan ko ki gangara wajen hajiya an biye mai tuwo kwashi tuwo da kayan ciki Allah ai mu ba za mu taɓa bari ku ji kunya ba. In dai muna nan. Ko da ɗage ma za mu faranta muku mu ba komi ba ne. Yawwa. Bari in duba wannan gani tana nan koko ina ta yi. Ai ta. Eh? Ba Ina ta je? ban san da suka ba ma na ga sun fita da wani layi. Su su bi suka fita? Ya yi ke? Yakwa. baka da gida ka shigo ya gida lafiya lau ya aiki alhamdulillah mun gode Allah madalla ai alhaji wajen kwana biyar ina zuwa gidan nan ce baka nan ko ba kwana a gida ba muna tun muna ah, ba ikon Allah eh. ka san yadda zaben ne mabuwa yi eh. duk abin da duk abin da ka sake ba kai ba sai bayan zabe gaskiya eh sai bayan zabe eh. wallahi kuwa to yasa muke muke taburin fujima gaskiya muka kara ce mun sai bayan zabe gaskiya eh wato alhaji abin da ya kawo ne eh. ka san idan mutum ya mutu wato in ya rasu komai na tsaya tsaya ta magada magada za a tattara ku tattara ku kai a je kauye arewa ba kada ku kowa sa ya kama nasa ina nufin masu zuwa su gurin yawo kowa ya tafi ina nufin sallah azumi eh. zakka eh. da hajji duk sun tsaya sai dai sadaka mai gudanarwa wato sadaka ta jariya to abin da ya sa na zo gurinka zuwa ne a cikin arzikin da Allah ya maka ka taimaka ka gina mana masallaci ko makaranta saboda idan mutum ya rasu din nan komai na ta tsaya eh. daga ka haifi eh, da ya tarbiyya eh, bayan ka rasu ya maka addu'a eh. ko karantar da ilimin addini a dinga karantarwa yana tafiya gaba ko kuma ka haƙa rijiya ko masallaci ko makaranta to waɗannan su ne idan mutum ya rasu gidan gidan gidan da ma ya ya rushe mako kofar gidan ma anjima shine ce ai ba masallaci ne a gurin ba da akwai masallaci mai kofar gidan tsohon masallaci ne na kasa kofar gidan ma fa shine nace an nan a gurin ne yanzu a cikin masallaci ai ba masallaci a gurin kun dawo ba masallaci a gurin ai na ake karatu da so da gidajen mutane ku je ku sai ku bar ku a kofar gidan manjo kuma ku bayyana su da bin surayen mutane alhaji a samu kusan samu lada alhaji sallah mai gudanuwa eh. a sadaka mai gudanuwa eh ita nake kokarin da saka ka a cikin harkar nan ka samu ka dinga yin ta ita ina sallah ai ko da tunan mutunan ne ko da tunan musulun. a mai da ni mai da ni wani abu ina sallah ba har ne bane ni ana ka haife ni kuma ku yanzu masallaci ku dinga yi a kofar gidan malamin ku ci gaba

yan gurmi na na kasar Najeriya. Wani <laughs> kana ta mun kirari kuma ke <laughs> ku ci ganna. in ji sako na? Wata irin Na turo sako nake dan kaule ga mi. Wancan daki na karshe. Na kama shi yana hannu na. Za a yi masa sabon daɓe da sabuwar katifa hadali da tsakar daki. <laughs> Sabon daduro nake so mu kulla ne. Dan mu warwashe babu wanda ya isa shiga harkar mu.